akan mutane waɗanda suka juya baya afara'aita ta walla. ka bani labari wanda ya juya baya wa aqa qalilan wa da ya bayar kaɗan, ya rike tsora ko kuma yi da'a kaɗan daga nan ya yanke daga ɗa'a. wannan yayi daidai da faɗin Allah fala saddaqa wala salla walakin kazzaba fatawalla ya bai gaskata ba bai yi sallah ba bi ma'ana bai yi kalimatu shahada ba bai yi sallah ba sai dai ya ta kuma ya juya baya to wanda ya juya baya daga kiran Allah madaukakin sarki to sakamakonsa ba zai yi koyi ba in ba ya tuba ga Allah maɗaukacin sarki ba wa aɗa ƙalilan ya bayar kaɗan wa aka da kuma ya riƙe ibn abbas yake faɗi a ta'a qalilan thumma qata'a yayi da'a dan kadan sannan ya yanke Mato ya fara ibada kaman abun gaske da da'a da yin ayyukan alheri daga baya sai ya yanke sai ya juya baya wannan bai da kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wani sahabi kada ka kasance irin wane da yana qiyamul layl daga baya ya daina kenan ba a so mutum ya fara ibada ko ya fara aikin alhairi ya daina yi annabi shi ya sake fadi mafi alhairin aiki wanda mutum ya dawwama a kansa ko da ɗan kaɗan ne daga tashi ya kwayi raka'a ishirin daga nan shi kenan a yanke ba za a sake yi ba gara kullum ka dinga yin bibbiyu bibbiyu bibbiyu ka dinga yi ka ci gaba da ake shi ne khairul amali a dawamuhu huwa in qalla mafi alkhairin aiki shine wanda ya mai ci ya dawwama yana yi koda ya dan koda kaɗan ne shi ne mafi alkhairi ƙala mujahid wa kasa da wa gairu wahid wannan shi ne maganar shi ma mujahid cewa ya yi ɗa'a nan sai ya yanke daga ɗa'a ƙala ikrama wa sa'id kama sanin ƙaumi kamar mutane ne idan suna haƙar rijiya sai suka samu dutse sai suka bar wannan aikin shi ne sai suka ce wato na akadaina wa tarak wa turkunan al'amal mun samu dutse mun bar aiki shine ma'anan akada akada din inda ya daina yin aiki wa qawl Allah ke faɗi a indahu ilmul ghaib fa yara shin ya san yana da ilimin gaibu a wurinsa ne yana ganin abin da zai faru da shi a nan gaba amsa dai a'a domin ba wanda ya san gaibu sai Allah madaukakin sarki kai عند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق من كمتمن من ليكامل المنسد ومن ظهرون شيروا كون ليبر أيكين الخير ديكي أداء وقطع معروفه يينك لقين أيكين الخير عنده علم الغيب ينا بعلم غيبي نه أنه سينفذ ما في بيده cewa abin da ke hannunsa zai kare hatta amsaka an ma'arufi har ya daina yin aikin ma'arufi mai kyau fa huwa yara zalika yana ganin wannan ayanan ganin ido ay amsa babu ay wa laysa al-amru kadhalika wa inna ma amsaka an sadaqati wal wal birri was silati bukulan wa shuhqan wa hala'an wato ya yanke daga yin aikin alhairi da yin sadaka da aikata aiki mai kyau da biyayya da sada zumunci bukulan saboda rowa wa shuhan da kuma rowa rowa shi ne a shuk ya fi bukul tsanani shi rowa mutum yana yi ma wani ne shufu kuma har kansa yake mawa kuma tare da kuɗi akan kayan wani shi ne ya zama shuf kenan wahala da kuma in bayarwa kamar yadda Allah ce inna zitana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazuha wa idza massahu al manu'an illa al am lam yunabba kamar yadda Allah ya fara to abun ba haka yake ba Allah madaukakin sarki shi yayi alƙawari duk abin da mutum ya ciyar Allah zai ba ninninka masa kamar yadda hadisi ya inganta akwai mala'ika aikinsa kawai Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa imumsikan talafan ya Allah duk mutumin da yake bayarwa to ka maida masa ninkin ba ninkin duk wanda yake makobai bayarwa ka turo masa da hasara hadisi ne ingantacce sannan aya ta ta daga suratu sabai wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar na alkhairi to Allah zai mai gurbin sa da wani abun alkhairi na ba da labari a wata rana a nan wurin ina gani wani malami na cikin malaman a nan kaduna yake zama yana tafsiri yake faɗi da kansa bai faɗi mutum ya ce ya zauna da wani mutum mai arziki a a garin nan ya ce yana gaya masa yana so ya daina aikin alhairi sai ce masa don mai ce abin da ke faruwa duk lokacin da na yi aikin alhairi misali na cire dubu ɗari biyar na bada to a satin kuwa Allah ya da ina samun miliyan ɗaya ce kuma ni ina da yaya da yawa ban so in bar ma yaya na dukiya da yawa shi ya sa ke so in taƙaita yin aikin alheri domin ban so in bar ma yaya na dukiya da yawa kaga shi ɗaya yana bullo ma mutum ta kowane bangare shi kuma sai ke gaya masa malamin da ji suke a kada ka daina kenan wannan yana gaskata faɗin Allah madaukakin sarki duk lokacin da mutum yake aikin alheri to dukiyanka karuwa take ku dubi marigayi alhaji ahmadu shinshingi ga duk wanda yake tudu wada ya san alhairin ahmadu shinshingi a nan karatu a makarantar shinshingi shekara shida tun 1993 har zuwa 1991 har na fara diploma a wurin akwai yara da ake kiran su aac ba ta biyan kuɗi kuma kamar sun fi yawa ma akan masu biyan kuɗin makaranta su kyauta suke karatu kuma da aka na bincika aka ce waɗannan 'ya'yan ma'aikatan cincingi da abokanansa da makwabta da waɗanda duk ya san su 'ya'yansu kyauta suke karatu saurin haka ne kwallaji haka ne amma kullum dukiyarsa kuma mai karuwa take yi saboda yana aikin alheri ne ban taba gani mutum da yake da aikin alheri a duniya a dai a nan da tsaniri ahmadu cancin ba in ka je gidansa bayan azahar sai ka ɗauka buki ake yi kullum trailer ina gani ta ice sati biyu ake sayowa na dafa abinci a ba bayan Allah wasu sun wurin kawai sun tare kullum da rana haka ne akwai wanda ya shaida wannan kullum haka za ka in ka je wurin ga kwano ga abinci ka ba ka ci kawai kuma kullum Allah ninka masa yake yi na ji wata rana farkon buɗe gidan rediyo na na na mai sunanta nagarta an yi hira da shi ina na rike wannan hiran da aka yi da shi ya rayuwarsa tun farko har zuwa wannan lokacin da ake ake tambaya ya aka yi ya samu kuɗi ya yi ke abun nan na fi hiran daga farkonsa har zuwa ƙarshe alhamdulillah na karu da abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da yake faɗi yanayin yadda ya samu sa da daga farko har har zuwa ƙarshe shi tun yadda Allah ya ce kan je kaman kudu ya ɗauko kaya sai zuwa yana aje ma mutane a shaguna Siminti ne kayan abinci sai in ka sai daga cire naka ka bani na zan biyo in karba haka Allah ya yi shi tuntun yana wannan ya faɗi abubuwa masu ban sha'awa da darussa masu yawa mutum zai ɗauka a wannan to a lokacin sai yake tambayarsa to da yanzu da dacen yaushe ka fi samun kuɗi sai ya yi dariya sai ce ai bahaushe yake cewa wai in kallo ya koma sama magana ya kare lokacin yana da jiragen sama kenan kaga kenan a lokacin yake samun mai kuɗi na rike wannan abubuwa masu ban sha'awa ina gani har yanzu eh, wannan hiran tana nan a wurin aje kayan tarihi na rediyon nagarta tana da kyau mutum ya saurare ta hira kusan sun fi awa ɗaya ana tambayarsa yana ba da amsa har ya faɗi wani abu da ya bani sha'awa wai masu kamfanin na pizza ne ko su turawa suna so su taimaka mai su bashi bashi su suna so su haɗa shi da banki aka kiro manajan bankin bature ne wai suna so mu taimaka ma wannan mu dan bashi bashi ya ci gaba da kasuwanci mun ga yana da kokari bature sai ya kalle su ya zare ya ce to ai kuɗin da muke jiya duk ne <laughs> a cikin wannan hirar duka na kalle sai ce to wani je kudin da muke juyawa a bankin nan na ma'ana wannan bawan Allah ne to abubuwa masu ban sha'awa abun nan to kaga duk lokacin da kake shiyarwa to shi kuma Allah ya yi alkawari zai dinga bai ninnin ka shi ya sa za a ga in ka bi titi kowane titin ka bi a najeriya za ka yi ta ganin cincin gimotar cincin gimotar za iyaka Kullum wasu suna tafiya wasu suna dawo ba hanya da duk hanyar da ka bi a wancan lokaci wasu da yawa matasa nan kila ba su sani ba lokacin da yake da motoci babu hanyar da za ka bi a najeriya za ka yi ta haɗuwa da su wasu suna dawo suna tafiya can cin motar kamar ɗan gute yanzu haka allah ya shi to shi kuma allah yake hannunsa mai haka yake duk makwabtansa duk wanda yake ya san su abokanai duk waɗanda suke a abin nan masu aiki ƴaƴansu inda za su shiga makarantar cincin ya kyauta za su yi karatu Allah maɗauki sarki ya yi masa rahama ya ji kansa ya kuma wato yi albarka ga ƴaƴa zuriyar da ya bari kafin a samu irin su tabbas eh, Abokar gumi tun tun tun tun tun tun ni da na taso dai in ka bude rediyo najeriya kaduna garfe takwas da rediyo za ka ji wannan tafsirin a karatun bakar gumi wanda shi ke sawa ban sani ba ko yanzu yanzu ba na jin ya farfi yin eh har yanzu ana yi tun da na san gidan rediyo shi ke daukan nauyi yanzu goma da rabi kullum shi ke sawa eh, aka yi yake to kaga duka wannan ayyuka ne na alheri da yake yi sai Allah ya ka ninninka masa ya ta masa albarka Allah madauki sarki ya sa wayannan ayyuka cikin mizanin sana na ayyukan kyawawa Allah ya ji kansa ya fe masa na'am wannan kenan mun gane duk lokacin da mutum ya ciyar to Allah madaukakin sarki zai ninninka masa abinda ya ciyar din wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu sai Allah zai ninka zai mai domin ne wa huwa khairur raziqi domin shine mafi bikin mai azurtawa arzikin Allah yana da yawa am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa kin ba a bashi labari bane akan abin da ke cikin littattafan takardu na annabi Musa da kuma na annabi Ibrahim allazi waffa wanda ya cika alkawarinsa domin shi annabi Ibrahim duk wani umurni na Allah baraukin sarki ya yi shi a yadda ya kamata duk wani hani na Allah ya bari shi yasa aka sanya shi baba na annabawa yahudawa suna cewa su ma annabi ibrahim suke bi nasara su ma suna cewa annabi ibrahim suke bi haka musulmi sai Allah cewa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wala yakun min al-mushrikeen to kowa yana buri bi to Allah madauki sarki sai sanya sai shi yasa Allah sai sanya ya shi linnati imama ya zama wato jagora shugaba ga al'umma saboda yana bin ta Allah madaukin sarki ya cika alkawari da Allah madaukin sarki yayi ma Allah ko da Allah abinda Allah ke yi qala sahih ibn jubayr wa thawri ay jami'a ma umira bihi shi annabi ibrahim ya isa duk abinda aka umurce shi a kansa ya isa fa qala ibn abbas waffa ay lillahi bil ya cika ma Allah alkawari da ya dauka ne sharwa fa qala sahih ibn jubayr waffa ai ma umira bihi wa qala qatada waffa ai ya tika alqawari ta'ata Allah wa lil Allah da'a wa adda risalatahu ila khalqihi kuma ya isar da manzanci zuwa ga halittun Allah wa hadha alqawl huwa ikhtiyar ibn jarir wa nashini ibn ibn ya zaba cikin tafsir wato ya alkawari alqawari ne ma Allah da'a ya tika alqawari ne wajen isar da manzanci ga bayin Allah madaukakin sarki ke annabi ibrahim wato wannan ya hada dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi na <clears throat> ayyuka na ibada da da'a da na zuciya da sauransu kamar yadda Allah ya faɗa wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama lokacin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi da aikace aikace dukkansu fa atammahunna sai annabi Ibrahim ya cika su yadda ya kamata Allah daga rashin inni ja'iluka lin-nasi imama to zan sanya ka ka zama jagora shugaba ga mutane qala sai ce wa min zurriyati kaga tausayin annabi Ibrahim kenan to falamma qama bi jami'il awamiri wa tarki jami'in nawahi وبلغ وبلغ الرسالة على التمام والكمال فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما النبي إبراهيم كنا لوكشن da ya tsayu da duk abin aka umurce shi na yi yayi da abinda da aka ce ya hannu ya hannu kuma ya isar da manzanki kamar yadda Allah yake so ala tamami kamali kakkiya yadda ake so to sai ya cancanta ya zama jagora ga al'umma yuqtada bihi wanda za a yi koyi da shi fi jami'i hawalihi wa aqwalihi wa af'alihi yasa thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan Allah sai yayi ma annabi wahayi yace ka bi wato hanyar annabi ibrahim wanda yake hanifi wanda yake ya meke daidai bai taba sabawa hagu ko dama ba ko dama ko hagu ba wa ma na minal mushrikina kuma shi baya cikin mushrikai shi annabi Ibrahim kenan kaga ya cancanci kenan har annabi aka ce yayi koyi da shi kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun haka Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle abin koyi mai kyau ya kasance gare ku game da annabi Ibrahim kenan annabi Ibrahim abun koyi ne Allah barkin sarki ya datar da mu sai Allah madauki sarki yanzu ya cika kuma yana nuna mana daga cikin abubuwan da ke cikin littattafan annabi Ibrahim da annabi Musa Allah ta zirwa ziratan wizira ukura ko babu waziratun wizira ukura babu wani rai da zai dauki nauyin ko laifin wutsarai duk abin da mutum ya aikata na zunubi to ne za a taka masa da wannan zunubi da baya daukan laifin uba haka uba baya daukan laifin da haka in da yayi aikin alheri ba za a dauko a ba uba ba haka uba iya aikin alheri ba za a ci bari a ba ɗansa ba kowa wa laita lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura haka Allah ya fada wannan kuma namajin zunubi Allah ta zirwa ziratu wizra ukhra babu wani rai da zai dauki zunubin wata rai كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الظنوب فإنما عليها وزرها دون ري قوة ري وانت تي ذنوبي تي كابلشي قوة ليفي تولي ذنوب وان الليف ينا كون الري لا يحمله عنها أحد با وانت زي أوكي موني كما يدى الله يفعل أشكي سورة الفاطر وإن تدأ مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان za gurba idan aka kira wata rai wanda za ta dauki ba wanda zai ɗauki laifin wani ko da makusanci ne ko da makusanci ne walau kana za gurba suratul wa an laysa lil illa ma sa'a ba mutum bayi da wani abin da za a taka masa da shi na aikin alkhairi na lada illa ma sa'a sai aikin da yayi na alkhairi ai kama la yuhmalu alayhi wizra ghairihi kamar yadda ba a dora mutum zunubin wani to haka kuma ba daukar ladan wani a ba wani ce kai kuma ka gara nemowa an ba wani a kowa da ladansa sai a wasu yanayi misali mutum ya tarbiyyantar da ɗansa ko ya yi masa hanya ya koyi alkur'ani to duk lokacin da ɗa ya yi wannan aikin alhairi to za a ba ba shi kuma nan malamai sun ce ai wannan ma yana da shi aikin mutum ɗin ne domin kai kashe kuɗinka ka ɓata lokacinka kai ka tarbiyyantar da shi aikin ne sakamakon aikin ka ne ake baka domin da yana da shi kasko mutum an fahimci abin to ga wannan kenan za a yi bayani a kan abin da shafi wani ya yi aiki wani ya samu lada a nan ina gani bin kafir ba zai kasa kawo shi a nan bangaren ba insha Allah ce kazalika la yahsulu min al'ajar illa ma saba, huwa li nafsihi haka mutum ba zai samu lada ba sai abin da ya aikata da kansa addu'a ita wannan daban ne banda addu'a wani aiki mutum wani ya yi aiki a ba wani lada wani ya karanta alkur'ani a ba wani lada misali na'am sai eh, wannan kuma eh, don su yarci haƙƙin wani ne haƙƙi ne ake biya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi nan kuma ku yi ƙoƙari ku biya haƙƙi kafin ranar da zai zama babu dinari babu azurfa innama sayyi'at a hasanatu aw sayyi'at ranar ko dai aikin alhairi a ɗiba a ba wani ko kuma mummunan wancan a dauko a ba mutum in shi mutum bai da aikin alhairi da zai bashi ko kuma ci wancan ba wanda ake ba aikin alhairi ba domin akwai wani ba a bashi aikin alhairi misali mutum ya zanu da ba musulmi ba ai ba za ni sallah a bashi ba ko ba za ni sallah a ba wanda ba musulmi ba wanda zai shiga aljanna ne shine za a dauki aikin alheri a tsara masa domin je aljanna in mutum ya cuce shi to wancan shi kuma baya ba zai je aljanna ba kaga kurkutun da ya sha kenan za a tsarebo a ba mutum an gane ba gane ba <laughs> misali mutum ya zalunci wanda ba musulmi ba kaga in mutum ya zalunci musulmi ba za a ɗibi azumi a bashi sallah a bashi ba a biya shi to in mutum ya zalunci wanda ba musulmi ba ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka za a ɗibi sa a ba wancan ne to me za a ba wa ya taya za a biya shi to ayyukansa na abin nan za a ɗauko a lafta mutum ya ɗanɗani a ba gurgudun zaluncin da yi ma wancan ɗin shi ne ai annabi ce in ku yi ƙoƙari ku biya ranar da zai kafin ranar da zai zama ba zinari ba a zurfa in innamal hasanatu awi sayyi'at hasanat naka ɗeba ba wanda mutum ya zalunta ko kuma as-sayyi'at na wancan a ɗebo alafta mafi wanda ya zalunci to in wanda aka zalunta ba mai karban hasanat ba to kuma shi kuma wannan inda ya zalunta dole zai karbi sayyi'at dinsa a biya shi to in kuma mutum ya karbi misali shan burkutu na wani ya za a yi shiga eh, aljanna da wannan sai an kona wannan shan burkutu <laughs> to ne wannan kenan shi yasa gara mutum ya zalunci astaghfirullah zalunci ko ina ba kewa amma gara musulmi dan uwanka saboda shi in kana da ayyukan alheri da yawa sai a ɗiba a bashi kana da rigowa rigowa nan kila su rinjaya ce je ka aljanna to amma wanda ba musulmi bane shi kan alheri ba za a bashi ba to shi za laifin da yi zunubansa ne za a ɗebo to wannan zunuban kuma ba sa tun da ala'ira ne zuba maganan a yafe ba ba sa tafiya haka kawai ba dole sai an ladabtar da mutum gwargwadon wannan zalunci din da ya yi an fahimta shi ya na annabi ce yi ƙoƙari a biya a duniya a nemi yafiya a nemi haƙƙi a biya mai haƙƙi jini a biya ƙazafi a biya ko a biya kafin ranar da zai zama ayyukan alheri ne da mummunan ayyuka ake biya da su Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya riba mu da zaluntan bayin Allah madaukakin sarki wannan kenan wa la yahsulu min al-ajr illa ma kasaba huwa li nafsihi shi yasa mutum ba zai samu lada ba sai abin da yayi aiki da kansa wa min hadhihi al-aya al-karima daga wannan aya istanbata imamu shafi'i imamu shafi'i ne istinbadi rahimahullahu wa manitta ba'u da waɗanda suke bin irin nashi fatawan annal qira'ata karatun alqur'ani la yahsulu a thawabiha ila almauta shi wannan ba ta babu shafi'i ne mutum ya mutu a karanta qur'ani ce za a ba ladan ga wani mamaci ana yin haka ne wasu malamai suna da wannan fatawan ma har mazabata amma shi imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan aya wa an laysa lil insani illa ma sa'a tunda yanzu ba aikin sa bane wani ya zauna ya sauke alqur'ani ce ladan qur'anin nan a kai mawa ne mamaci sai kai mata imam eh, imam shafi ce a saboda ba aikin sa bane aikin wani ne kuma wa an laysa lil insani illa ma sa'a sai abin da ya kafa hujja da shi kenan ce ba wanda zai gaski da waɗanda suka Bishi a kan wannan ce ba a karanta alkur'ani ko a yi wani aikin alhairi a ce an ba da ladan ga mamata babu ba zai kai musu ba li'annahu hulai min amalihim domin ba aikinsu ba ne. wala kasbihim ba su suka aikata shi ba Wani لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يندب عليه رسول الله سبحانه ce wannan abun yin sa addini ne bai bai bai bai bai eh, bai so a yi wannan ba da ce alkhairi ne ana yi ke da annan sallallahu ya yi ko da ya ce me ai ya kudaitar annabi bai kudaitar zuwa gare shi ba shine ke nan kenan ummatahu sallallahu alaihi wasallam bai kudaitar da al'umma su yi haka ba wala hasfahum haka kuma bai umurce su su yi ba bai kudaitar da su alaihi ba wala arshadahum ilayhi bi nassin bai shiryatar da su da wani nassi a kansa ba amma ya ce a yi masu addu'a addu'a ka yana kai wa ya fi ku fa al'ana yus'alu inda ba a mm, karban wannan tuba neman gafara da ake da ba zai a yi ba da bai ji a je makabarta ba yana ce makabarta a nema musu gafara ba yana ziyartar makabarta a lokaci zuwa lokaci yana nema musu mai gafara akwai lokacin da ya tafi da daddare da wata mata mai share masallaci ta mutu ba gaya masa ba ya je ya mata addu'a ya nema musu gafara har sai Allah ya haske kaburan saboda addu'an da musu kuma ya tar da addu'an ma da za a yi an je mai makabarta yana karantar da su kamar yadda Aisha ta ce addu'an zuwa makabarta kamar yadda yake karantar da su sura daga cikin surorin alkur'ani to ka na in kama wani addu'a addu'an nan za ta kai masa an fahimta to amma aiki karatun qur'ani fa imam shafi ce babu nan kuma ya tabbatar da lada sai da nafsi abinda yake magana a kai eh, imam shafi yana da cikin malaman hadisi kuma malaman fiqh to shi ya sa shi duk ba nafi daga cikin alkur'ani da alkur'ani yana korewa wallai salin insan illa ma sa, annabi sallallahu alaihi wasallam bai umurni ayi ba sahabbai ba su yi ba sai to yinsa bai da bai da wata ah, madafa to to ko ayye lada ba zai kai ga wanda aka yi ba in ji imamu mai ashafi'i shafii rahimahullah wala ima haka babu nassi ko nuni daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yunqal zalika min ahadin an sahaba haka ba karbo ba irin wannan abun daga sahabbai ba shi ma cewa sun karanta ba wani alkur'ani ko sun karanta alkur'ani sun kyautar da ladan ga wani mamaci ba samo daga su ba walau kana khairan da yin haka alkhairi ne la sabaquna ilayhi da sun riga mu yin sa domin babu wani alheri da annabi ya bar bai gaya masa bai ba haka ne kamar yadda hadisi ya inganta in ce babu wani alheri da ya kamata ya gaya mu mutane ya gaya musu babu wani sharri da ya kamata ya tsoratar da mutane illa ya tsoratar da su na'am na'am gare su waƙafi wannan wannan ya inganta ana yi ga mamaci waƙafi musamman da da iyayensa eh tabbazi ana yin wannan eh na'am ta samu zai za su dinga samun ladan wannan wurin ko ya haƙa rijiya ce wannan waƙafi ne ga iyayena ko masallaci ko ya siyo littattafa ko wani aikin alheri ce iyaye ai ta yana da shi zai zo ma a nan kenan ta duk abin da ya ce wannan na iyaye za su samu lada na'am wannan sai yake faɗi a nan haka ba a samo daga sahabbai ba da alkhairi ne ke da su riga mu wa babul qurbati in ji mu ibn kafir ce duk wani babi da ko bangaren abin da ya shafi qurbat neman lada ko kusanta zuwa ga Allah ya kutasar fihi ala nusubi ana takaituwa ne akan nafsi ba a kirkira a ce misali wani kawai ya yi tunani wani aiki ce in kai shi za ka yi ladar abu da da malamai suke kiran shi a tauƙifi ijtihadi baya shiga duk wani babu qurba an fahimci abu tauƙifi kullu yadda za a gane abun da yake tauƙifi mutum baya bukata sai ya ta kokari ya ijtihadi akai misali wani ne ya nan sai ya samu wani a bakin titi yace ina neman liman sai ya riƙo hannunci sai ya zama ce ka ganci nan wannan ne eh, shi ne liman shi ke ne yanzu yana da dama ya nemi wannan ce ga liman a sai da aka kawo shi amma can sai ya kwato da shi in ka shiga a cikin kujeru kujera ta ƙarshe shi ne a wurin shi ne liman to ga kujeru nan nan wanda ta ƙarshe ne wannan ma ta ƙarshe ne wancan ma ta ƙarshe ne nan ma na ƙarshe ne in zo sai ya duba ya duba kila sai duba mai jallabiya da karamin hula <laughs> ko sai ce shi ne liman to kaga nan babin ikhtihadi ne tunda ba a ba kawo anuna nuna masa ba an ce kawai ya je aka kwatanta mai kwatancin zai iya yin daidai zai iya to na akwai babin ikhtihadi a wurin to zai iya zuwa iya yi sa'a daga ya ce ah, wannan ne liman sai ya ta kalli kalli kila zai ce ah, ga liman nan ko ga liman can to ka ganin babin ijtihadi to amma daga lokacin da aka kamo mutum aka ce ga liman sai sake ya sake sa zuwa wurin a'a to kaga ijtihadi bai taso to duk wani abin da ya shafi qurbat na samun lada to nafsi haka yake yi zai kama mutum ne ya danka yace nan in kai kaza akwai lada in kai kaza alkhairi ne in kai duk wanda baka samu wannan daga nafsi ba to babu magana istihadi a wajen al-qurbat shine abin da Imam Shafi'i ke faɗi kuma haka yake shine fil ibadat at-tawaqquf ake yi at-tawaqquf baka baka tashi kace zaka yi wata sallah ta farali banda waɗannan biyar kana da dama babu na biyar din nan me yasa muke yi su saboda mun samu umarni daga Allah annabi kuma ya nuna mana har da lokutan su da adadin raka'oi da yanayin to kaga wannan tawaqquf ne to haka duk aikin qurbat tawakkufi ake yi wannan ke abin da imamu ibn kasiri ke fadi kenan wala ya tasarrufu fihi bi anwa'il aqsiyati wal ara mutum ba zai tasarrufi da wani ra'ayi tashi ba ko qiyasi ce kaza qurba ne kaza lada ne in dai aikin lada ne fa amma du'a was sadaqatu amma addu'a da yin sadaka fa zaka mujma'un ala usulihima wannan malamai sun ijima'i in kai sadaka ka ce na mamaci ne. ko kuma kai addu'a ka ce Allahumma gafir ka kira sunan liwane ya sa annabi daga cikin in zai ma mutum neman gafara yakan kira suna Allahumma gafir li abi salama ina kiran suna cikin sallolin addu'a akwai inda ake kira Allah ka gafarta ma wane dan wane dan wane a sallolin addu'o'in sallolin gawa in aka kula da su ko eh mutum bai iya da larabci zai da Hausa sosai abin da ke nufi za a ga annabi yana kiran su suna a cikin addu'in ya za ka ji Allahumma ghafir li fulan bin fulan to ba haka shi mai karatun zai yi ba a zai ce zaidu dan muhammad in yana sallah abin da yasa suke cewa li fulan bin fulan don ba ba san wanda ya ana koya maka sallan gawa ba wanda ya mutu to in ka wanda ya mutu zaka ce Allah ka gafarta ma wane dan wane to duk lokacin da kake so ka nema ma wani gafara to ka fuskance shi kai tsaye ka nema masa gafara da sunansa yana da cikin kuskure da mutane mu suke yi mutum ya zo ya ce maka an mun rasuwa wani na ayar su? sai ka ji Allah ji kan musulmi sai ji wani iri a ta. sai a gaya maka wane na yari suka ce Allah ji kan musulmi yanzu haka baka yi ma wane na addu'a ba ma ana takka shi musulmi ne ko ba musulmi ba ba haka sai ce Allah ya kan wane ka kira sunansa haka ake yi amma Allah ya ji kan musulmi a inda aka samu mutuwa ne ba a tantance misali ko gobara a gida ko a wani ko mota ko a kasuwa ba a gane musu sai Allah ya ji kawwa musulmi amma an gaya maka wane na yare su kawai musulmi wanda aka haifa sai Allah ya ji kan musulmi kullum mutane haka suke ko a kai kai turo maka haka sai kin ji wani iri na'am na'am na'am ke to a nan ba matsala a wannan wurin amma shi wanda ka yi mati kuma zai gane abin da kake nufi kenan ba ka yi mana shi addu'a nan abin da za ka yi kawai ayya wahali mutumin kirki bawan Allah kai sannu sannu da haka za ka yi ta yi kada ka kawo gafara a ciki sai ka gara ya ka burge jena kai da na gaya masa ka yadda yake yadda tausaya mana haka ake yi sai a yi taiwa ne mutumin kirki a ayya ya rasu sannunku suke na an gama kowa da sigan da ake masa abin na eh, duka wannan ba haka ya kamata ba duka ba haka allah jikan rai ai rayuka suna da yawa wani rai kake nufi wani rai kake nufi allah jikan mutu ya gaya maka wane na yanzu ya kaji allah jikan rai ko allah jikan musulmi bai kamata ba Allah ya jika wane wanda ka ce ya rasu in baka san sunansa ba sai Allah ya ji kansa da zai gane da shi wanda ka gaya mai ke nufi shi ke nan an fahimci abun wannan haka shi ne fikihun a abun nan ɗin yake na'am to irin su ake nema ma gafara irin su in har mutumin kirki ne ma ai ba mai zai da gafara mu in har mun sun aljanna za shi dama shi ne ake nema wa gafara shi yasa sai a ce in kana muhsinan fa zidi isani in mai kyautatawa ne ka tsara masa wa in kana musian in iri wanda ka faɗi ne ta tajawaz an sayyi'ati ai wannan ne ake ma nema ma gafara eh, kada mu ɗauka wai don mutum yana ko shan giya ko yana abu ya mutu ba nema masa gafara ana nema masa gafara shaykhul islam eh, ibn taymiya mamaki da ana magana wajen yi mafasidi sallah sai kawo magana wanda take tana da hikima sosai sosai a kasu malamai suna cewa idan mutum misali wanda aka san shi kullum sila club yake kwana a bayyane ke laifinsa kowa ya sani irin mutane za a gansu sun zama kaman arnan sai ya mutu ce to za a masa sallawa za ta ba za ka wace irin na ce malawa ne masa sallawa a ce ina ka kawo shi aka ce babban mutum malami ya masa sallah to ana an yi farjin irin su su shiga ba da yi ce sai a ji sai a bacci da irinsa a ce ina yan gaba ina suwa ne yan kulob kulob su zo kuma ta sallah ce amma mutanen kirki ko sai su koma gefe sai su nema mata gafara eh haka yace ce sai a nema mata gafara mutanen kirki amma ba za su masa sallah ba eh haka shekul islam ya faɗa ka gani eh don ba ya sa ba za a masa sallah ba ba wai don shi din ba don na baya su hankalta su kai da ya mutu da wani ya mutu kaga yadda an da aka yi masa sallah amma kuma a jefe guda mutanen kirki sun masa addu'a haka shekul islam ya faɗa to addini yana da irin wannan tausaya ma mutum kullum kullum baya watsar da mutum muddin mutum yana da abin nan to sai a nema masa to shine yake faɗi da sadaka ita kam ko da addu'a wannan an yi ijima'i zai taimama shi kuma akwai nassoshi na shari'a sun tabbatar da haka ne shi yasa sai kawo mana cewa amma al-hadith ladhi rawahu muslim an abi hurairah shi amma hadisin da imam muslim ya ruwaito wanda daga abu hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min salatin mutu ya mutu duk ayyukansa na samun lada ko fi samun lada sun yanke sai uku kawai na farko ce min waladin salihin ya da'ula ɗa na gari wanda zai ma babansa addu'a zai dinga samun lada ko da ya mutu aw sadaqatun jariyatun ko sadaka mai gudana mutum yayi aikin alheri wanda bayansa ana amfani da shi duk ayyukan alheri da za a amfani da su bayan mutum to sadaqatul jariya sunansa to zai dinga samun ladan wannan min ba'dihi aw ilmun yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda za a dinga amfana da shi bayansa kaga waɗannan uku su ba ta yankewa to sai yake faɗi a nan fahadihi salasa wa'annan abubuwa guda uku ɗin fil haqiqati min sa'ayihi wa kaddihi yana da cikin aikin mutum da wahalansa an gane domin sadaqatul jariya din misali mutum da ya gina wannan masallaci aikin sa ne ko ba aikin sa ba aikin shi ne sai dinga samun lada bayan shi aikin shi ne so mutumin da misali ya yi kuma sadaka a mai sunanta sadakul jariya ke nan ko ko kuma ya yi ilimi da ake misali a kusur gumi yanzu karantar wanda yake muna ji aikinsa ne ko ba aikinsa ba ne tafsirin da ya rubuta radula da ake karantawa a duka Najeriya mafi yawa har a Saudiya in ka je na Hausa nan za ka ganci an buga an aje shi a masallacin Madina da masallacin maka fassarar Hausa zai samu aikin sa ne ko to kaga duk ma aikin sa ne Sosai sai ɗa ma aikin mutum ne haka ne to duka wa'annan duk ayyukan mutum ne ba wasu sosai na so ya nuna mana kenan in mutum zai samu lada bayan rasuwa sai abin da ya shafi aikin ta da yayi sai ke faɗi wa ilmihi kama ja a hadisi inna atyaba ma akala rajulu mafi daɗin abin da mutum zai ci na min kasabihi ya ci daga sana'an da yayi cewa inna waladahu min kasabihi dan mutum yana daga cikin aikinsa kai ka haife shi kai ka tarbiyyantar da shi kai ta wahala gudu makaranta ka duba yadda iyaye suke wahala da 'ya'yansu tun daga shekara biyu baya iya kwanciyar safe inda akwai makarantar yara in ba haka da wanda zai kai su haka ne kullum kuɗin makaranta a koro gobe kai ta wahala ka biya rai su jin lafiya kai aikin ka ne duka wannan ka kai shi hajja ka kai shi karatun allo ka kai shi karatun makarantar islamiyya ya gama ka kai shi sanariya ya gama ka biya mai wani har kasar waje ka kai shi duk kai ne in ka ji ana wasu abubuwa wancan kasan ba za ka iya bacci ba saboda ɗanka yana wuri haka ne to kaga ai aikin ka ne wannan to iya aikin alhairi wannan kaman kai ne kai za a baka lada shine yana so ya nuna mana kenan imam turmuzi ya waito wannan hadisi to kenan sadaka wa sadaqatul jariya kal waqafi kaman waqafi kaga abin da naji ya tambaya kenan daga cikin sadaqatul jariya babban abu akwai waqafi waqafi ka samu gida ka ce wannan gidan na gina na limamai ne na wannan masallaci ko na malaman makaranta ne ko na malamai masu karantar da hadda ne ko na dalibai masu hadda ne ka yi waƙafi ka bar musu wannan abu ko ka gina masallaci kana waƙafi ne na babana ko na mamana wannan yanzu ya zama mai na Allah to za ta dinga samun ko za su dinga samun mai lada na wannan abubuwan duk lokacin da mutum yi wannan za ya dinga samu mutu wannan abun ana amfani da shi kuma in mutum ya ba da wakafi to fa ba wanda ya sai kai da wannan abu ya zama na Allah sai dai a ce kawai masu kula da wakafi su za su dinga kula da wannan wakafin sai yadda aka tsara misali ni na yi wakafi ce waɗannan wannan makarantar hadda malamai guda biyar za su karantar zan dinga biyan su daga kudin na kuma makarantar na ba da hadda a yi mai sun wakafi Kaka shi kenan sai su zo su yi karantar kullum wata ana biyansu idan misali ya ba da makaranta ne ana karantar da yara amma ba ta za a biya kudin makarantar sai an karba a hannun yaran shi ginin kawai ya bayar to kaga wannan wani abu ne shi kuma daban mutum yana iya ba da ginin da kuma abin da za a kula da wannan ginin zai misali kaga ba wanda kuma bai zai tsora mu wani wani kudi kai. sai a ci gaba da haka haka masallaci malar su ce ba a saidawa ba a kyautarwa ba a yana nan ga yadda mai shi ya aje shi a kai. in ya ayyana nau'i na musamman to wannan nau'in ne za su yi ta zama za su yi zama kana iya ba mutum ma ce har rayuwanka shi na baka wannan gidan kai ta zama waka fi har rayuwanka za ka ga saudiya in ka je kana gani wacce manyan gidaje da ake sauke alhazai sai gan cewa wakafi wani ne ya ba da wakafi gidajen da za a dinga sauke alhazai kullum za ka ga musamman wanda suke fitowa daga asiya indiya bangladesh sun fi an fi ba su irin waɗannan gidajen saboda akwai ɗan talauci a wurin alhazansu mafi yawa to za ga su aka fi saukewa a waɗannan gidajen na wakafi. Yana najeriya masu kuɗi ne akwai mai ba na? dangancin eh, na wanda mutum zai na gidaje na da kuma gado in gado eh, iyar eh, a a'a ai mutu ya yi wakafi kamar ya ba Allah zai rubuta zai gaya ma iyalansa wannan wuri na ba da shi wakafi ba wanda zai gada daga nan. wanda zai gada bai yawwa ka ba da abin nan bai a wancan wasiya ne akwai wasiya akwai wakafi wasiya sai mutum ya mutu ne ke yi zai rubuta ya aje in na mutu wannan wuri na bai wasiya a bawa ne ko wannan kuɗi a bawa ne shi daban shi kuma wakafi mutum ko yana da rai zai iya yin wakafi nashi ko na iyayensa shi kuma wasiya na mutum kawai zai yi misali in na mutu a bawa ne miliyon daya wasiya ne za a zartar in bai fi daya bisa uku na dukiyar ba yawwa ko na mutu a bawa ne gidan nan shi kenan wasiya ne wannan na'am eh

ok a je kotu eh, eh, ok, ok wani aka yi rijista kamfani ke wanda ba ba yara su zo su abin eh, yayi kaga ya fidda shi daga mulkinsa eh masha Allah ya fidda shi daga daga mulkinsa yana da rai har yanzu masha Allah to kaga yayi yayi maganin abun kenan yana da kyau sosai ai haka din domin misali za ka ga yara da mutum kake tunani abun mamaki mutum yana rasuwa in suka fada dukiya ka ba su shekara biyu wasu ko addu'a ba sa tunawa wasu ba ba su wallahi ko addu'a kawai sun samu kuɗi sai motocin support car kawai suke siya suna zuwa suna karo su dawo sai wannan kafin ka ce wani abu magana ya kare to kullum mutum kada yi tunani kara ma 'ya'yansa dukiya ka dai karantar da su ka ba su tarbiyya ka gama da su su ma in Allah ya nufa za su yi za su yi na'am eh. ya ba shi ba masha Allah masha Allah masha Allah kaga ya kyauta kenan ya ba su haƙƙin su ya ba nashi shi ma haƙƙin sa abinda zai samu a lahira <laughs> alhamdulillah amma akwai abubuwa da misali su ba sa ma bukata mutum sai yi magana misali mutum ya kai fili ya zo ya gina gida da ya gina gida sai ya ware wani wuri ce to nan wurin sallah ne to automatic yanzu wannan wurin ya zama waƙafi bai da tasarrufi a wannan wurin kuma ya zama na Allah ya ba Allah don shi automatic da ka an fara aiki kawai ko bai yi magana ba inda aka fara sallah wannan wurin to ya ba al'umma musulmai ko magabarta mutum sai ya sai fili ya gina gida ya ce to nan wurin magabarta ne automatic ya yi wakafin wannan wurin ba da dama wani kuma ya zo ya ce wannan wurin na wani shi yasa masu yawa malamai suke cewa idan mutum zai gina gida to ya dinga ware gidansa da masallaci saboda rikici in ya taso yara don wasu za ga har da masallacin sai su ce ayi in za su sai da gida sai ya hada har da masallacin a sayar da yawa yana faruwa da yawa eh, sai ya sai da har da masallacin alhali kuma an ba Allah masallaci to kullum sai a ware masallaci gefe sai zama akwai bariya tsakanin gida da masallaci saboda irin wa'annan abubuwa kai ka riga ka ba Allah yara za su iya zuwa su je su wasu yadda wasu duka za su haɗa su tsaye da Allah ya tsare mu subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin mana